gwamnati kenan ni gaskiya yanzu ban da wani buri illa da na kasance matar amma kai naga kamar kana ta hanya hanya me yasa ban da abin gisara ta aikin bukuwa kowa sanin halin da nake ciki ko na san karatu ne amma na ga ana karatu kuma ana yin aure to ban da abinci karatun ma da yaya aiki ina gajiya lafiya kalan madalla yau tana ciki ko? Eh, tana ciki ki ce na zo ayaki da na hayaki hayaki na na kogo. Ga dai kai, aikinta za ka yi? Ni ne mai zuwa gurinta. Oh, kana zuwa yi me ne. Wai dama ni ne dai mai neman aurenta ba. Lalle wai, yanzu wace sana'a kake? E to yanzu dai karatu nake. Amma don hauka irin namu na Hausawa, kada karatun baka gama karatun ba baka san ma inda ka nufa ba sannan ka ci faɗi neman aure? ai wai dama dai a dan nemi auren ne kafin a gama karatun kuma sai ya zo daidai da abin da ake bukata to mu ne masu cewa a yi ko kada a yi a nan gidan ban ga alaman za mu baka ba kalle ne da kyau a ga kyauta mini kananan ido ka kai mun ɗiban albarka in ka tafi daga yau ka daina zahuwa ka daina zuwa nan wurin barin ka da can banza in dai hakan ne dai ka je haka din ma na faɗi haka. da abin da za ka yi kai kai ni na kake gani in ta ɗauro fa ni ni nan gurin ni ne yanke hukunci ne a kanta a haba wala. wanda da zaka ga ka je ka faɗa hayaki ko karki dade eh karki karki dade ah. wannan mutumin me tsakanin ku da shi ne eh abokin babana ne kafin ya rasu to kuma shi ne yake ta me ya faru a ba komai ba ko. Mhm, kai dai ka faɗa mu a ba komai ta shi kenan yanzu a ina muka kwana hayaki me fidda na kogo ga ƙoshi. Ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi. Duk lokacin da na zo nan hanya, in zan wuce na kalli gidan nan sai na tuna wannan bawan Allah. Allah ji kansa. Allah ya fi masa. An yi rashi. Ta shi ya sake gana kwana biyu ba ma mm, leko ba. Ce san da kwana biyu yanzu ɗin ma abin da ya ce a faɗa maki ɗin dalili ta yi. Eh. eh to lafiya kuma ita ta kawo haka wato ina son faɗa miki wani magana mutumi na ne ya ga iri yake so a nan gidan wa kenan ina da wanda wuce mati ka da Allah dakata malamu da Allah dakata mati wani tsohon mutum mutumin kaki a kutu a tofar kaki jikin bango a tofar yo in duk duniyar mai i mallaka ina shi zan ba shi yarinya san kaleliya budurwa kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa ai yarinya sai yaro dan uwanta tsoho kuma sai tsohuwa yar uwarsa haba haba Allah ya kiyaye mutum Allah ya kiyaye kaza shine ba na son ki faɗa eh yaro sai yarinya tsoho sai tsoho duk na yadda amma ki saurare ni an faɗa miki tun je ga yadda yake bawan Allah nan gashi nan ne ga gargajar wani lokaci zai mu dauke shi ba mun shiga da shi gida tsofar da ita zai yi dukiyarsa ba shi ba da mu da muke tare shi wala bamu isa mu kirga abin da Allah ya mallaka mashi wa yo duk abin da ita na da kankamo ne shi babu abin da labarin da ba ni shi nasa mutumin da bai ci cikin cikinsa ba da iyalinsa da danginsa ba me na sama ici balle ba na ƙasa balle tana ya bai wannan waje ni fa wannan zancen ya bata min rai ka da Allah in kwanta miki da hankalinki shi dai mutuwa Allah na tuba bai da kusa bai da nisa mhm. amma dai na san taki nawa ya rage masa da shi da lahira wannan tsohon taki nawa ya rage masa zai kau shin da ce idan ya kau duke waye? ikon Allah to ga koshi ga kwanan yunwa kai. tumunin ta kama kawai ya ishi yare nan kin ga naki ba zai tabu ba naki da za a shiga cikin shi dole an samu ƙari da yariya na ta auko da shi cikin gidan nan ko fa ka zo da wata dabara ana ah, na faɗa miki wannan magana na faɗa miki wannan magana dukiya zai bari in ya mutu in ko ya bari ɗiba za ta yari nan ta samu wanda za ta samu kuma balle tana yarinya yadda yake santa duk abin ta magana haka kawai za ta yi mika kamata haka kawai za ta yi mika mata ka yi haƙuri ka gafarce ni malam mudi yanzu na gane inda ka biyu oh. a kamun dabara oh. to na yadda na amince ka shige gaba Allah shige gaba ka biyu shige mana gaba ki amince to alhamdulillah to sai ki ja baki kake shi to haka nake so mu ban maganan nan aure ko kaman an yi in Allah ya yarda malam mudi wato idan al'amarin nan ita bata kai kanka sai ka yi dariya ka washe ka canja a ƙauyen nan dariya wuri na ba ai ai ba magana dai abin ba ya tabbata in Allah ya tabbatar ka riga ka gama ka warke to alhamdulillah to nagode nagode zan tafi da da kwarin gwiwa nace ni ma da kai din kuma da ba dan mutan gari za su zage mu ba da wai ni da na kogo

nesa ta zo kusa an nishan da na ga yadda ka kato cikin fara'a wala da marmashi da irin kafin da kake na ce to alhamdulillahi wai ko na ya kama kurciya wai ina ta wata mai gyada tana waiwaye na na bara da gyada watan a hanya ma ka fara yin barin gyada yo gyadan a irin tafiya nan da ne da sa'an da aka samu na tafiya gyadan ne. wannan gaskiya ko na ne na san na san haba yanzu magana ta nuna albishirinka ya gamu to ba ni balli samun balli a nan dai bara ka ji An Allah ya da wannan abu ya tabbata daraja annabi da alkur'ani zan maka kyauta ta ban mamaki wacce ita wannan kyauta da zan yi eh. a shekara sau ɗaya nake ta wanda ya isa isasshe eh. wanda ya kyautata mu shi nake irin wannan to ni ne wannan karan alhamdulillah <laughs> ni ne wannan karan wannan kyauta naka ni zan cinye wannan karan Allah ya tabbatar dalili yariya nan an baka ita nan da wata ɗaya ko wata biyu ma ka iya ɗaura aure da ita yanzu kai ake jira yanzu ni aka ba wuka da nama an baka wuka da nama to alhamdulillah saratu ta zama taka tun da har wannan abu ka shiga ka fita kuma ka yi zirga-zirga a tafiyan nan da dawowa har kai wa mai gyada bari na sanda a cikin lissafi ne yawa a ta mamana in Allah ya yarda ni kuma zan yi maka kyautar da ban taɓe kowa ba kuma ko da na taɓa to fa gaskiya wanda ne wannan a jinjina shi a duba shi sau ɗaya nake irin wannan kyauta a shekara in Allah da lamba ka fan hamsin naira ɗari wuri na guba wuri naira ɗari wurin ne fan hamsin bakin me take haka na cewa ba a taɓa ba da ita ba sai sai wani a shekara sau ɗaya nake kyautar naira ɗari Allah sauke Allah sauke kuwa yare ne da na ga alaban dai baka santa kamar ya ba na santa ina so man yanzu na ɗauki fan hamsin na baka ban yi kokari ba zirga zirga aure aure fa sunna ce ta muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ka kukkulla ka shirya na da za ka samu to da ni da kai wani kokari ni da na je ka san kalmomin da na faɗa aka baka ita in za ka canza magana kawai ka canza magana to ya haƙuri abin da nake so kai addu'a a auren nan ya tabbata idan ya tabbata aka yi na yi maka alƙawari da na je na ga malam almasafa dan amina in allah ya so yadda zan maka abin da ya fi haka za ka je wurinsa eh. za ka je wurin malam zan je to haka za mu je tuni da kai an gama ka bar na a jihunka ni dai kaɗan da shi an gama an gama an gama an gama an gama na yi ba wannan alƙawarin don mu je tare to na warke ni kenan to ka ga kai Saratu eh. ne taka ci. Masha Allah. Ka shirya daurin aure ko yaushe ne a daura aure. An gama. Matar ka ce. Shikenan. Sai dai na jin abu guda ɗaya. To. uwar gidanka ta ce ba ta son auren nan shi nake ji ba wata mata ta da ta isa ta hana ni in yi aure duk da kaga wannan taron matan da ta rasa a cikin gidana mm. ba wacce ta ɗauko aka kata gidana da gara kuma ba wacce aka ɗoro gidan akan gara aka kawo shi ta na gidana ne kuma kai ka sani yawwa kafin dai a shirya dai amarya ta samu kuri kai da Allah to adalla ni fa haka nake ni ma haka nake ni kai na kaga da jaka guda na fito kuma na bayar aje a kwashe min kara yanzu sauri nake in je in gaya ake ɗiban karan nan kara ɗebo karan a yi min wani guri da shi ka san lamarin rayuwa lamarin na rayuwa ne sai a hankali ango ango ango na'am na'am na'am ango ango ango amarya za ta ga dariya za ta ga dariya malama